dukkan yabo da godiya da kirari da jinjinawa sun tabbata ga Allah ta'ala maɗaukakin sarki muna gode masa muna neman taimakonsa da agajinsa wanda Allah ta'ala ya shiryar da shi shine cikakken shiryayye wanda Allah ta'ala ya batar da shi babu mai shiryawa a gare shi salati da ɗaukaka da daraja su tabbata ga cikamakin annabawa shugaban manzanni annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam wanda Allah ta'ala ya aiko shi domin ya zama rahama ga mutane a makon da ya gabata mun tsaya inda muka ɗauko kissa akan maganan wato haɗuwan hirakal da sarkin makka a lokacin abu sufyan na tambayoyi da ya masa guda goma game da manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama wanda lokacin da annabi ya aika masa da wasiƙa sallallahu alaihi wasallama yana kiransa zuwa ga musulunci sai ya ce a samo masa larabawa in sun zo za su wuce to a lokacin sai aka yi sa'a su Abu Sufyan sun zo za su wuce kuma ya ce a nemo masa waɗanda suke kusa da wannan annabi domin su bashi amsa akan tambayar da zai musu da haka da su Abu Sufyan suka zo lokacin shi ko bai musulunta ba shi da kansa yake ba da wannan labari kamar yadda ya zo a cikin Sahihul Bukhari yake cewa na rasa damar da zan masa ƙarya a cikin wannan magana domin a lokacin muna halin yaƙi da shi da haka da hanyar da zan in soke shi ina nema to amma wannan sarki sai ya wata dabara da ya kira Abu Sufyan sai ya ce ka tsaya a gabana sai ya ce wa sauran Larabawa ku tsaya a bayansa ya ɗauko mai fassara ce kai kuma ka tsaya a nan zan dinga masa tambaya yana ba da amsa ko da kuke bayansa idan bai ba da amsa daidai ba ku ƙaryata shi shi kuma Abu Sufyan yana ga babban mutum ne shi bai kamata ya karya har wani sarki ya gano cewa shi makaryaci ba ne. don haka sai ya fare mata tambaya ta farko da cewa wannan annabi da ya zo yana cewa shi annabi ne a cikinku yaya nasabarsa take Ice a ah, ai yana da tsarkin nasaba yana da tsarkin asali a tsakaninmu yace to tambaya ta biyu wai kafin ya zo shi ya da awan annabta akwai wani da a cikin larabawa akwai wani mutum da aka taɓa samu ya yi da'awan shi annabi ne abu sufiyan ya ce ba taɓa samu ba ya ce to a cikin iyayensa akwai wani sarki babba wanda ya gabace shi da sarauta ya ce a'a ya ce to mutanen da suke binsa masu kuɗi ne suka fi binsa da masu mulki ko ko talakawa da kaskantattun mutane ne suka fi binsa ya ce gaskiya talakawa da kaskantattun mutane da ba a ganin su da daraja su suka fi shiga addininsa ya ce to ƙaruwa suke yanzu ko raguwa suke yi ya ce ai ƙaruwa suke yi kullum ƙaruwa suke yi ya ce to an taɓa ganin wani ya fita daga addinin ya ce ya gaji ko ba daɗi ko bai gane ba ce a'a an suka shiga ba sa fita ya ce to kun taɓa tuhumarsa da ƙarya a cikin auban da yake faɗa ya ce ai tun yana yaro ba mu taɓa tuhumarsa da ƙarya ba ya ce to shi kenan ya taɓa yaudara ku ya ce a'a bai taɓa yaudara mu ba yanzu haka ma muna halin yaƙi da shi kuma mun yi yarjejeniya da shi sai dai bamu san me zai aikata a cikin wannan yarjejeniyar ba da Abu Sufyan ya zo nan sai ya ce nan ne kadai na samu wata ƴar kalma da zan cusa wacce ta samu kofar shiga da na ce bai taba yaudara mu ba amma yanzu haka muna halin yarjejeniya da shi bamu san ko zai karya ko ba zai karya ba yace nan ne kadai na shigar da wata kalma sai ya ce mun to da me yake umarta ku yace yana cewa bauta Allah shi kadai kan hada shi da abokin tarayya mu sada zumunta mu aikin alheri ya faɗa abubuwa da yawa na alheri sai wannan sarki ya ce to dalilin da ya sa ne muka waɗannan tambayoyi na tambaye ka cewa ya nasabar su take a tsakaninku kai da kanka yi bayani cewa yana da tsarkin nasaba kuma yana da dangi maɗaukaka to haka annabawa suke duk wani annabi da Allah zai aiko yana aiko shi ne daga mafi tsarki mafi ɗaukaka na dangin wannan gurin ko wannan zamanin to kaga wannan ya cika sharaɗi ɗaya daga cikin sharuɗan annabta wanda na sani a gurina sannan na biyu na tambaye ka cewa wani ya taɓa da'awar annabta a cikin garin makka kafinsa ka ce ba wanda ya taɓa yi to da wani ya taɓa yi sai mu ce watakila ya ga ana da'awar annabta ne abin ya zama jiki kowa yana cewa shi annabi ne shi ma ya ce bari ya ce shi annabi ne amma tun da ba a taɓa samu ba to ya nuna kenan cewa shi annabi ne ice na yi maka tambaya ta uku na ce maka ainihin wato waɗanda suke bin sa wato mafi yawan manyan gari ne ko kuwa talakawa ne da mutane kaskantattu kace min talakawa suka fi bin da kuma ƙananan wato mutanen gari yace to kaga wannan ya nuna haka da awa annabawa take farko rena su ake yi sai talakawa sun fara shiga tukunna da waɗanda ake cuta da wanda ake zalunta sun gano adalci su suke fara tahowa kafin manyan gari ainihin wato su taho yace to haka duk annabawa suke sannan na tambaye ka cewa kuna tuhumarsa da ƙarya ka ce ainihin ba kwa tuhumarsa da ƙarya to haka annaba suke annabi baya ainihin wato yin karya sannan na tambaye ka cewa mutanensa raguwa suke ko karuwa suke kace karuwa suke to haka nan mabiya annabawa in suka shiga addini karuwa suke yi kuma na tambaye ka suna fita ko ba sa fita kace ce ba sa fita to haka nan imani yake in ya shiga zuciyar mutum ya ratsa shi ba yadda za a yi ya ja da baya ko ya koma da baya sannan na tambaye ka cewa yana yaudara kace baya yaudara to haka annaba suke ba sa yaudara sannan na umarci tambaye ka abin da yake umarta ku da shi kayi bayani yace to wannan duk alamomi ne da suke nuna shi annabi ne na Allah kuma yace da a ce zan samu dama ko iko na tafi inda yake na je na sadu da shi da na zage dantsan yin haka kuma da zan je zan ainihin wato wanke takalmansa ko na goge masa takalma saboda isarsa a matsayin annabi saboda haka daga nan ya sallame su da Abu Sufyan zai fito yake cewa oh kaga al'amarin mutumin nan inda ya kai har ainihin banul asfar wato ‘ya'yan rumawa suna jin tsoronsa, yace lalle wato al'amarin nan na mutumin nan wato ya kai inda ya kai, gashi har manyan sarakunan duniya sun fara jin tsoronsa. To shi kenan shi sai ya shiga tunani shi wato ainihin Herakal ya shiga yin tunani, wato daga nan har kissa ta ci gaba da bayani a cikin sahihul Bukhari na yadda ainihin wato ya nemi ya samu cikakken bayani akan Annabi sallallahu alaihi wasallama har kuma aka iya tambaya su waye suke kaciya ya rubuta wasiƙa zuwa ga wani malami wanda ya karanta a taura da injila sa yake masa tambaya kuma ya bashi amsa cewa lallai shi ma ya tabbatar da cewa wannan shine annabin ƙarshen zamani har yasa aka kamo masa larabawa ya duba ya ga suna yin kaciya ya ce lallai dama annabin zai fito daga al'umman da suke yin kaciya kuma gashi wannan shi ma alama ce daga ƙarshe ya nemi ya musulunta yasa aka kira masa 'yan majalisarsa gabaki ɗaya bayan sun shigo ya ce a rurrufe kofa. bayan an rurrufe kofa sai ke ce musu nuna muku abin da zai zame muku alheri kuma ya wanzar da mulkin ku suka ce eh sai ya ce mu je mu bi wannan annabi mu musulunta sai kawai gari aka rude, aka yi hargowa aka tada hayaniya da hatsaniya aka fara dukan tebur ana ba a yadda ba da ya ga haka dan kada mulkin sa ya kubuce masa sai ya ce af ai na yi haka ne dama dan na gwada ku na ga irin rikon ku da tabbatar ku akan addinin ku sai suka faɗi suka yi masa sujjada kun ga kenan ya fahimci gaskiya amma daɗin mulki da girman kai ya hana shi ya bi to wannan shi ma alama ce da ke nuna wani abu na cewa an san da zuwan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama متسائلا قد ألجموا فارتاع كل لساني أتراهم قد خدروا عن سمع كل بياني أتراهم قد ألجموا فارتاع كل لساني سنن كسر دا ta zo سير من أعلام min alamun nubala da da sauran tafai waɗanda malamai suka inganta ta kamar Ibn kathir ya kawo ta haka nan wato imamu zahabi a cikin siyar min alabun nubala a cikin tarihin salman ya kawo salman farisi yana ba mu labari cewa shi asali ɗan wace ƙasa ce can da take yankin farisa ko babansa babba ne wajen bautan wuta wuta suke bautawa kuma ta ce ya kai har matsayinsa shi ma an sa shi mai kunna wutar wato shi ne mai kula da wutar in ta kusa karewa shi zai zuba gas ko ya zuba kananzir ko ya ƙara itace Yace ko babansa yana tsananin ƙaunarsa kuma suna nan a cikin wannan bauta ta rana mahaifinsa saboda tsananin sansa da yake baya rabuwa da shi ya turke shi a gida kamar mace baya barinsa ya je ko ina ya amma tare da haka mahaifin nan nawa yana da wata gona a bayan gari ko wani lambu wanda yake kula da shi to ran nan sai yace ce min yana so ya aike ni wannan lambu nasa ko wannan gona nasa ko wannan garka tasa in je na ɗan yi masa kewaye kuma ya ce min kan na daɗe na dawo da wuri yace to tunda kullum a gida nake bana fita gari bana sanin me ake tiki a gari ba abin da na shina sai bautar rana rannan na fita bayan gari na je wannan garka ta mahaifina na dawo sai na biyo ta gindin wani coci sai na tarar da kiristoci a ciki suna yin bauta sai na ga bautar tasu ta fi tamu kyau ta fi tamu tsarki ta ɗan fi tamu wato shi da suke bautan wuta kenan a wannan lokaci yace sai na shiga ciki muka yi ta yi tare da su har rana ta faɗi sai na tambaye su na ce wannan addinin naku daga asalin ina ya taso suka ce daga asalin ƙasar sham ya taso sai ce to da Allah in wasu za su tafi ƙasar sham ɗin ku yi min bayani domin ni mahaifina kun ji bautar wuta yake ni kuma ina so in shiga wannan addini naku dan na san yafi bautar wuta saboda haka na san hana ni zai in kun samu waɗanda za su tafiya shan ku gaya mu shikenan da yamma ta ya koma gida mahaifinsa hankalinsa ya tashi ya sa duk abu gari a nemo masa ɗansa Salman ba a samo shi ba sai da yamma ta ya zo sai yake tambayar sa a ina ka tsaya Salmanu kama makara sai Salmanu yake ce masa ai kaji kaji na je na shiga coci ne na tar da wasu na bauta kuma na ga ta fi tamu kyau mahaifinsa ya ce a'a bautar da muke ta rana ta fi ya ce a'a baba waccan ta dan fi wannan haka dai suka yi ta musu da mahaifin da mahaifin ya ga hankalin Salmanu ya tafi zuwa ga wancan addini sai ya sa aka ɗaure shi da mari a gida ya hana shi fita Salmanu ya ci gaba da bamu kissa ya ce yana zaune a cikin wannan ɗauri sai mutanen wannan coci suka aiko masa cewa an samu masu tafiya zuwa ƙasar Sham in ya shirya ya taho, ya sa ya ɓalla wannan mari shi ne dalilin rabuwarsa da mahaifinsa bai ƙara koma zuwa gare shi ba, ya gudu, ya zo ya bi waɗannan ayari suka tafi ƙasar Sham. Suna zuwa sai ya tambaya ya ce, to duk ƙasar Sham ɗin nan, waye kuka ga ya fi riƙo da addinin nan bil haƙƙi da gaskiya ku haɗa ni da shi. Aka kai shi wani guri aka ce ga wannan mutumin shi ya fi kowa kula da wannan abu. Ya zo ya zauna tare da shi ya ce ga shi a zahiri mutumin kirki, yace amma ban taba ganin mugun mutum mara kirki irin sa ba zai ce wa mutane ai sadaka in an tara kuɗin sai ya je ya samu tukunya i zuba kuɗin a ciki ya je ya binne yace sai da ya cika tukwane guda biyar da kuɗi yace su ko mutanen gari suna ganin sa babban mutum mai daraja wanda shi yake komai na addini yace bayan rasuwarsa sai nake gaya musu cewa ai wannan mutum mutumin banza ne suka ce saboda me nace yana umarta ku da sadaka da alheri amma in kun tara kuɗin zuwa yake yana ɓoyewa suka ce me shaida ka akan haka ya kama su ya je ya kai su ko ya shige gaba ya je ya kai su gurin da mutumin ne yake binne tukwane aka buɗe tukwane aka ga ainihin wato cike da kuɗi suka zo suka ce sun fasa ma binne mutumin suka zo suka tsire shi suka kone shi daga nan sai suka sa wani mutumin ya ci gaba da jagorancin wannan guri na bauta sai Salman ya zo ya zauna tare da shi ya ce ban taɓa ganin ko mutumin kirki kamar wannan mutumin na biyu ba muka zauna tare da shi shekara da shekaru da lokacin rasuwar ya na zai rasu sai na ce to kaga mun zauna da kai kuma na ga kirkin ka, na ga riƙonka da addini da gaskiyarka da amanarka ina so da Allah in zaka rasu ka gaya mun wani mutum da ka san yana kan irin wannan aƙidar taka da riko da addini ba da wasa ba na je gurinsa na zauna sai ya ce wa Salman eh akwai a gari kaza wani mutum wanda yake da riko da irin wannan addinin ka je ka zauna tare da shi Salman ya ce bayan rasuwarsa an binne shi sai na koma wajen wancan mutumin shi ma muka zauna da shi Na ga shi ma irin wancan mutumin ne da aƙidarsa da manufarsa da gaskiyarsa da amanarsa da riƙonsa da addininsa lokacin da ya ce shi ma rasuwa ta kusan masa sai na ce to kaga wane ya mun wasiya da kai in zo gurinka to gashi kai ma lokacin rasuwa ka yayi ko za ka gaya min wani mutum da zan tafi gurinsa bayan ka rasu ice eh akwai wanda nake zato yana kan irin wannan hanya ta muka tafi gurinsa ya tura shi gurin mutum na uku shi ma da zai rasu ya masa bayani ya tura shi gurin mutum na hudu Salman ya ce sai da aka dinga wannan zai rasu ya tura ni wajen wannan wannan zai rasu ya tura ni wajen wannan sai da aka tura ni wurin mutum daban-daban har guda goma sha biyu ko goma sha bakwai a wata ruwayan har ma da mai ruwayan talatin duk da yake shek albani ya za a wancan mai talatin din to ya ce haka aka yi har muka zo kan na ƙarshe na ƙarshen da zai rasu na ce to kaga mutane daban-daban ire-iren ku waɗanda suke riko da addini da gaskiya kusan hawa-hawa kowa zai rasu yana cewa in tafi wajen wani to kai kuma yanzu wurin wa zaka ce in tafi sai ce a gaskiya irin masu addini irin namu masu riko da shi da gaskiya sun kare. amma zan maka wasiya cewa annabin ƙarshen zamani zai bayyana a yankin larabawa a wani gari mai dabino in dai gaskiya kake so ka tashi ka tafi wannan guri ka zauna in wannan annabi ya bayyana ga alamomin da za ka gane shi na ɗaya baya cin sadaka in ka ce masa sadaka ba zai ci ba amma in ka ce kyauta zai ci sannan na biyu za ka ga alaman katimin annabta a bayansa a jikinsa in ka gan shi to ka riƙe shi shine kaɗai hanyar da ta rage maka ta gaskiya salman ya ce ina da ‘yan raƙuma na da awaki na bayan ya rasu sai na ta wa zai tafi ƙasashen larabawa in bi shi sai ga wasu mutane sun zo za su tafi ƙasashen larabawa sai na ce musu don Allah ina so ku kai ni wani gari a cikin garin da ake kira Yathriba zan ba ku raƙuman nan nawa da awakin nan nawa ku kai ni suka ce sun yarda yace da na ba su bayan mun yi tafiya sai suka zalunce ni suka ɗaure ni suka ce ni bawa ni suka siyar da ni a wajen wani bayahudi yace nai ta bauta a hannun wannan bayahudi yi ta shan wahala sai wani ɗan uwansa da yake Yasariba cikin wato Banu Quraiza Yahudawan Madina kenan sai ya kawo masa ziyara da zai tafi sai ya masa kyauta ya ce ga bawa zan baka wato an riga an sai da Salman ya zama bawa ya ce to shi ni ba bautar ta dame ni ba da naji an ce yana yankin da dabino yake da yawa sai nayi tunani ta nan annabi zai fito ya sa ni a gaba muka tafi Madina muka je nayi tai masa bauta nayi tai masa bauta yace ran nan ina zaune sai naji an ce an zo an same shi a cikin gonarsa yana zaune suna hira sai ce ka ga Laraba, nan ko mutanen Khazraj da Ausu din nan kawai wani mutum ya taso daga Makka ya zo ya sauka a nan guri kaza an ce wai annabi ne sun je sun bi shi Salman ya ce ina jin haka sai jikina ya fara rawa nake cewa kai ga yamin gaskiya aka yi wannan labarin sai mai gida ce kai je ka zauna da Allah wannan ba hirar ka bace kai ina ruwanka da shi yace ina jin wannan sai na dinga kokarin na sadu da shi yace to a lokacin ban sadu da shi ba har ya baro wato kuba ya shigo wato cikin Madina sai na ɗauki dabino a cikin sanho sai na je na same shi na ce ga sadaka wato ina gwada shi kenan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sahabbai ku cini ni bana cin sadaka sai ya ce to naga alama ɗaya washe gari sai na sake ɗebo dabino sai zo ce masa ga kyauta sai ya sa hannu ya ci ya ce wa sahabbansa bismillah su ma suka ci ice sai na koma ta bayansa ina kewayawa ina kewayawa ina leƙe sai ya ga kamar ina leka wani abu a bayansa to ya rufe bayansa da mayafi yana buɗe mayafin sai na ga wannan hatimin annabtan a bayansa sai na zo na rungume shi ina tsotsar wannan hatimin annabtan ina kuka sai yake tambaya ta me ya faru na kwashe labarin nan duk abin nan da ya faru na gaya masa sai ya ce min to Allah zai taimake ka ya ce wa sahabbai ku taimaka dan uwanku Salmanu ku fanso shi daga bauta yace sai na je na samu shi wannan wanda ainihin wato nake bauta a gurinsa yace lokacin bai yadda ba dan ba a yakin Badar da ni ba ba a yakin Uhud da ni ba lokacin duk bauta ta shagaltar da ni daga baya ya ce min ga kuɗin da zan bayar ya yanka min in je in dasa dabino ɗari uku sannan in biya ukiya arba'in na kuɗi wato shine za a fanshe ni annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sahabbai su taimaka wa salmanu da wannan kuɗi da aka ɗora masa su fanso shi daga ainihin wato wannan bauta mutanen kuma suka iya ƙoƙarin su da ƙarshe salmanu ya sami yanci wanda ya fara halartar yakin ahzab ko yakin gwalalo to wannan shi ma ya tabbata mana da cewa akwai bayani na wasu mutane da ya gabata waɗanda suke da tabbashin labari ga bayyana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an sam'i kulli bayani ajrahu qad uljimu farta'a sana abin da ya faru ga Abdullah bin Salam kamar da Imam Bukhari ya rawaito cewa wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallama yana zaune sai ga wani mutum ya zo ya ce masa ya Rasulullah zan maka tambaya guda uku na san ba wanda ya san amsar su sai Annabi a wannan lokacin ya ce me tambayan naka ya ce menene farkon abin da ’yan aljanna za su fara ci, sannan tambaya ta biyu ya ake ɗaye kama da babansa ko ya kama da babarsa, tambaya ta uku alamomi manya na tashin alkiyama wanne zai fara bayyana, sai manzan Allah sallallahu ya murmushi ya ce, Jibril ya bani su ɗazu-ɗazun nan, sai ya ce, kaga Jibrilu kuwa Yahuda suna ƙin Jibrilu. To sai Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, tambaya ka ta farko akwai wata hantar kifi da za a yanka wanda za a ba 'yan aljanna wannan hanta ita za su fara ci a matsayin shi ne abin da za su fara ci a cikin aljanna sannan wuta za ta taso daga yammacin duniya ta kora mutane gabashin duniya wanda yana daga cikin manyan alamomin tashi alkiyama sannan idan aka sadu da mace da miji wanda ya fara shine wato zai zama ɗaya kama da shi ko ya yi kama da mahaifiyarsa yana jin haka sai ya ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ni na musulunta ya kalma shahada yace amma na san yan uwana yahuda mutane ne masu sharri kada na musulunta yanzu ba su sani ba ko kai baka san matsayina a gurin su ba su zo su yi min sharri su ce ko abin kunya ne ko wani abu ne yasa na zo na musulunta haka ina so ka kirawo su ina zo ka faɗi wannan magana a gaban su ko kuma ka tambaye su game da ni ni zan buya sai ya buya a bayan kyaure annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira manyan malaman yahuda ya ce me matsayin abdullahi bin salam a ku suka ce malaminmu ne ɗan mu ne jikan mu kaka da kakanni duk malamai ne shi to yaya sa fa suka ce ai nagartacce ne sai ce in ya musulunta fa suka ce Allah ya kiyashe shi ai ba zai musulunta ba ai ba zai musulunta ba yana jin haka sai ya fito ya ce ashhadu Allah ilaha illallah anna muhammadar rasulullah suna jin haka sai suka ce ka gan shi nan sharrin mu ne dan sharrin mu lalataccen mu dan lalataccen mu yace ba za a karbi wannan magana da gare ku ba domin da farko kun yabe shi a matsayin mutumin kirki dan kun ji ya musulunta kuma kuka zo kuka faɗa wannan mummunan magana a kansa da haka ba za a karba ba to shikenan wannan shine kamar da ruwaya ta zo a cikin sahihul bukhari shine asalin wato musuluntar wato Abdullahi bin Salam wanda yana daga cikin manya-manyan malamai na Yahuda a wannan lokaci kuma ya musulunta. عن سمع كل بيان أتراهم ماتوا وما يدرون بالأفغان أتراهم ماتوا وما يدرون hakanan kuma wani mutum wata ran annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya zo zai wuce ta coci yahuda suna bauta sai ya tsaya baki sai ya shiga suna ganin su duk sai ransa ya baci sai ce ku nuna min mutum goma sha biyu a cikin ku wanda za su shaida babu an bauta da gaskiya sai Allah ni manzon Allah ne sannan kuma in roƙa wa Allah ya muku duk yahuda da suke duniya Allah ya yafe musu ya musu gafara sai suka yi shiru yace ina haɗa ku da Allah ba ku ganni ba a cikin littafin ku ba ai bayani na ba suka yi shiru sai wani mutum ya tashi ya ce gaskiya mun ganka a cikin littafinmu kuma abin da ka zo da shi shine gaskiya kuma ni na yadda zan musulunta sahabin da ya ce na wa annabi rakiya muka je wannan guri mu biyu ne sai gashi mun fito da mutum ɗaya ya musulunta muka dawo mu uku to wannan shi ma yana tabbatar da cewa sun san da zuwansa a cikin littafin su wannan yana nan a cikin wato sahihu ibn hibban wanda shek albani ya inganta isnadin wannan hadisi haka nan kuma ya tabbata a cikin sahihu sira na ibn kathir wanda shek albani ya ta hakiki cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo zai wuce da sahabbansa sai suka tarar da wani malami ba Yahudi ɗansa yana karkecin mutuwa zai mutu shi kuma yana karanta attaura a kansa wato kamar yana masa addu'a kenan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zai wuce sai ya tsaya akan wannan mutumin sai yake ce masa attauran nan da kake karanta ka gaya min tsakani da Allah baka ga bayani akan cewa za a aiko annabi a yanki kaza ba zai fito da kaza ba sai ya daga kai kala annabi ce ni ban gani ba annabi ce a ka gani ya ce ni ban gani ba ɗan nan nasa da yake birgiman mutuwa sai ya farka daga birgiman mutuwan sai ya ce tabbas baba akwai maganarsa a cikin wannan littafi kuma ka sani dannewa kai ni na shaida ba in bauta da gaskiya sai Allah kuma annabi Muhammadu manzon sa ne yana faɗar haka sai ya rasu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba yahudan nan tashi daga kan gawarsa ba gawar ka bace gawar musulmi ce saboda da musulmi suka ɗauke shi suka je suka yi masa jana'iza suka binne shi to duk waɗannan kisoshi da bayanai waɗanda suka tabbata a hadisai ingantattu. banda kuma mutane da suka yi ta zuwa kamar wani mutum wanda ibn kathir shi ma ya kawo a cikin sahihu sira cewa ya shigo cikin makka yake musu bayani cewa lalle a wannan yanki naku ne annabin ƙarshen zamani zai bayyana kuma ga siffofinsa ga kamanninsa lokacin kuma da ainihin wato ya bayyana sai ya zama cewa da yawa sun tuna da wannan wasu ko ba su tuna ba hakanan kuma daga cikin abin da Ausu da Khazraj suke kafa wa Yahuda Madina hujja da shi na dalilin musuluntarsu suka ce kafin wannan annabin ya zo mun kasance idan muna yaƙi da ku ko muna rikici kuna cewa ku dai kyale mu kwanan nan annabi zai bayyana za mu bi shi za mu haɗa kai da shi mu yaƙe ku duk mu kakkashe ku suka ce annabin yana bayyana mu sai muka riga ku muka musulunta ku kuma sai kuka ƙi musulunta kuka zo kuna yaƙi da shi mun yi haka da ku a zamanin jahiliya kafin zuwan wannan annabi ko bu mu yi haka da ku ba wasu daga cikin yahudawan suka ce an yi amma ba shi bane mun ga akwai su an ce a cikin jama'arsa dubu saba'in za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba to su nawa ne annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ji labari ya ce to ai sun san al'umma ta tana nan tafi ba iya mu kenan yanzu farko ne saboda haka wannan yana nan a cikin falan ma ja'ahum ma arafu kafaru bihi wa kanu min qabl yastaftihuna ala allazina kafaru suna neman taimako akan kafirai da wannan lokacin kuma da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana sai suka kafirce masa kamar yadda bayani yana nan dogo a cikin tafsirin ibnu kathir a cikin suratul baqara karkashin wannan aya wato a takaice dai a wannan marhala na cewa busharori da bayanai na bayanan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama sun gabata da yawa na haka zuwansa da bayyanansa wato ya zama akwai bayanai da suka gabaci wannan to wannan shine wato a marhalar da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya samu kansa na wancan bayani da bahira yayi kuma wanda shi mahaifinsa dan uwan mahaifinsa Abu Talib ya yadda ya dawo da shi ainihin wato Makka wanda Imam Zahabi duk da yake ya so ya rushe wannan ruwaya amma malamai sun yi dogon bayani kama a cikin asiratu sahiha annabawiya na Dr. Akram ya yi bayani cewa dalilan da ya bayan na rushe kisan bahira ba dalilai ne masu ƙarfi ba kuma za a iya musu fassara ta wata fuska daban da haka wannan kisa ta tabbata na cewa bahira ya ganshi kuma ƙuraishawa sun ji wannan bayani na bahira kuma sun ga duwatsu da bishiyoyi suna gaishe shi kuma sun ga girgije ne masa inuwa kuma sun ga inuwar bishiya ta dawo ta zo ta lulluɓe manzo Allah sallallahu alaihi wasallama nan za mu tsaya sai a wani mako kuma insha Allahu za mu dora a gaba inda muka kwana annabi sallallahu alaihi wasallam yana dan shekara goma sha biyu a wannan lokaci a madadin wacce ta ɗauki wannan shiri ummu Sulaiman Sagagi da kuma shugaban wannan shiri Umar Sa'idu Tudun Wada ni Muhammad Aminu Ibrahim Daurawa nake cewa mu haɗu a wani mako wassalamu alaikum